Assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin mu na Azbadi TV show to kamar yadda muka saba kawo muku tattaunawa da ɗalibai wanda muke karatu da su a nan India to yau ma muna da babban ɗalibi zan ce a za mu gabatar muku da shi insha Allah kafin mu je hutu lokacin lokaci mu dawo Ah, ga masu buƙatar admission za su iya bibiyan mu a kafaɗin indiya domin nema musu admission ah, ku kasance da mu bari mu je wutar lokacin ba ah, barkan mu da dawowa hutun rabin lokaci a kafin mu gabatar muku da bakon mu zan so ku ci gaba da bibiyan mu a shafukan sada zumunta ku ci gaba da danna mana liking da subscribing da comment da share domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A ga masu buƙatar admission za ku iya bibiyan mu a kan faɗin India. Za mu iya nema muku admission insha Allah. Za mu gabatar muku da babban baƙonmu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sunana Azbaɗi mai bargo ko zan iya sanin sunanka? Sunana Bashir Abdullahi. Masha Allah. To masu kallon mu yau dai tattaunawar tamu babban bakonmu namu ba wai za a ce yana da bambanci da sauran baki saboda president ne na wata makaranta da ke a jimin rajasthan so shine president na 'yan najeriya da duk suke wannan makarantar duk suna ƙarƙashinsa to yau tattaunawar ta biyo ta zan ce ta president kuma ya ba mu haɗin kai insha Allah gashi za mu je daga bakinsa alhamdulillah to sunansa bashir abdullahi a bashir abdullahi kai dan najeriya ne a to a wani state kake a najeriya a jigawa nake garin kazauri masha allah to kun yana garin jigawa jigawa state na san kowa ya san jigawa state a kusa da kano za a ce kenan ko ma dai a ce kano ne ne gaba daya masha allah a to president me za a ce mana game da ɗalibai da suke karatu a makarantar ajmer bagawan university akwai ɗalibai kusan guda hamsin ko sittin ga yanayin tafiyar da shugabanci yake a wannan bangare da kuke so farko dai zan fara da hamdala haka ne yawa to yake komai ka san an ce wannan gaskiya ne to falillahi alhamdu ajmir gari ne na zaman lafiya gari ne na kwanciyar hankali wanda duk wanda ya zo shi gari ne wanda zai ji daɗin alal misali ya alfahari da cewa gari ne wanda duk inda ka je ka zauna za ka ji daɗin zama da su kansu wanda suke 'yan gari da kuma kai da ka zo baki. To alhamdu gaskiya a Ajmer ba mu da matsala da kowa da yake ɗalibi ko kuma wani malami da yake makaranta. A kowa yana abin da ya kawo shi alhamdulillah ba ka da wani wanda za ka complain a kan shi da sauransu. wannan kuma duk wanda ya kawo ɗan shi Ajmer zai yi alfahari da ya kawo ɗansa guri mai tarbiyya. Saboda mu da a yanda muka san Ajmer shekara wajen biyar ko shida baya babu wani matsala da ake samu gaskiya ne ba wani wanda aka taba samun matsala da shi a zama dai na nan ga alhamdulillah alhamdulillah masha Allah a to ya yanayin irin experiencing na ɗaliban yadda misali za a ce eh, yana kokari ne irin ɗaliban namu na Najeriya cikin makarantun suna zuwa makaranta da sauran abubuwa dai ka gane da yayi a ɗalibai suna kokari tunda ka san yanzu alal misali ba inda za ka je karatu ka ce ba za ka dage kai abin da ya kai ka ba. Wannan gaskiya. Da duk inda aka ce karatu abu ne wanda dole sai ka yi dedicating time ɗinka. Eh. Ka yi dedicating duk wani abu da ka sani ka tsaya ka yi. Saboda bakin lokacinka. Kwarai da gaske. Dan lokacin ka. Kowa duk wanda ya zo nan gaskiya yana tsayawa ya abin da ya kawo shi. Masha Allah. To yanzu kamar dai yanda na sani da kuma sauran ɗalibai sun san president ya gama digiri ya je Najeriya ya yi hutu na kusan shekara ɗaya ga shi har Allah ya dawo da shi zai ci gaba da masters kuma an ce ci gaba da masters. To yanzu wani irin shawara za a ba wa su ɗaliban saboda na san dole suna bibiya wannan shirin namu kuma za su gani za su ƙara jin irin shawarwarin da zaka ba su akan zamantakewar yadda mutum zai mori rayuwarsa da kuma lokutansa kar ya bar shi ya wuce ko ra'a, saboda gudun matsala a rayuwa. Gaskiya ne. To gaskiya dai shawaran duk da zan ba wani ɗalibi wanda yake karatu ko a waje ko a gida Najeriya hakan ba zai wuce zan ba ma ɗalibi shawara tunda yawancin mu za ga duk iyayenmu ne suka ɗauka nauyin mu suka kawo mu in ba iyayenka ba alal misali akwai wanda za ga sun samu dama ne irin ta scholarship da sauransu to duk wannan akwai irin haka responsibility da kuma expectation na society da kuma na family na 'yan gida. wannan gaskiya abin zan ba ma duk wani ɗalibi shawara shine ya dage ya mai da hankali ya kula firstly zan ba shawara kula da addini gaskiya ne sannan kuma ka kula da karatunka duk wannan expectation da yake kanka ka yi kokari ka ga ka sauke ka sake gaba ka iyayenka kunya society da kunya saboda duk inda ka je a duniya kai kake representing din society din ka kunce kasar ka mu da nake nan sosai kuwa to shine abin nan kuma kaga ba wai kafi sauran mutane bane da Allah ya sa kwarai da gaske ba wai kafi sauran mutane bane ba Allah ne ya zabe ka ba wai saboda kafi su ba ko kuma saboda ya fi son ka wallahi kuma kaga yawanci wasu gidan za ga mutum 20 talatin sha biyar amma kaga kai kadai mahaifinka ya dauke ka kai ka karatu gaskiya ne ana masha Allah masu kallon mu ah, da sauran ɗalibai kun ji irin shawarwarin da press ne bayar to insha Allah sai mu kokari mu amfani da su to ya yanayin ah, canji canji ya yi tsada kowa yana kuka hadda ya ɗaliban ne suke kuka ko kuma hadda ku kuma manya manya president kenan to mu ba ɗalibai bane ba <laughs> gaskiya ne kam gaskiya yanzu canji yayi wahala kuma situation ne wanda yake kan kowa wala wanda yake Najeriya wala wanda yake nan zan ce kusan abi ya shafi kowa gaskiya ne. wanda yake nan shi da yake canji shine zai dinga tunanin abi yayi tsada shi kuma Najeriya zai dauka yanayin yanda inflation tsadar rayuwa yake ta karawa hawa mu kuma da muke nan ba eh. wai tashin gayyaki bane tashin canji ne haka na yanayin kuɗin mu da yake ƙasa ko da yaushe. Haka ne gaskiya. Amma muna da sa rai ga wannan gwamnati da ta hau insha Allah za a samu canji. insha Allah insha Allah amin Allah ya amsa mana amin ya to amma yanzu ya kamata a ce an ba wa tunda dai iyayen mu zamu ce sai dai mu sha ba su shawara wace irin shawara za a ba wa iyayen mu wanda suke gida saboda wani lokacin zaka ga idan yaro kamar wata hudu da suka wuce ko biyar mm. ana ba wa yaro dubu hamsin naira yana mai da ita dubu shida rufi mm. yanzu zaka ga yaro zai requestin dubu saba'in tamanin a gida to wasu iyayen za ga suna tunanin yaron su ko lalacewa yake kara musu kuɗi ko kuma sauransu akwai wanda suke buƙatar bayani da dama wasu iyayen mm. saboda san cewa yaron su ba cutar su yake ba rayuwa ce take canzawa gaskiya ne to kusan zan ce abun da duk wanda yake kasar waje eh. iyayen shi sun riga da sansan san yanzu halin da ake ciki na yanayin canji gaskiya ne kusan duk da dai ka ce wasu suna bukata a yi bayani din amma dai kowa ya riga ya sani yanzu yanda naira ta lalace da shi kan shi dalar nawa ake sayan ta yanzu ta dawo ɗari takwas ɗari takwas da yan kai to kaga dole dama ɗalibi wanda yake nan tunda ba wani zai ɗauka ya ma ba abin da aka turo ma ɗin nan da shi zaka lallaba ka yi abin da zaka yi dai ka yi abin da ya kawo ka sosai kuwa to shine dole wani lokacin da gaskiya mu especially yaro yana wata ƙasa abin da mahaifinsa ya bashi da shi zai amfani da shi zai amfani tunda tana nan ba wani wanda zai dauka ba gaskiya ne wannan ko da ba waje matsala ta kai ta kawo wanda za a iya cewa dole yaro yana buƙatar taimako tunda kamar yanzu a nan ta ga muna da haka association haka wanda muke taimakon duk wani ɗalibi wanda yake da matsala wani ta kuɗi wani ta makaranta wani dai gashi nan wani zaman abubuwa wani visa da sauransu to dai har ba irin wannan bangaren ba na irin yaro ya shiga matsala sosai gaskiya iyaye ne dama first abin da ya kamata su fara yi shi ne su taimaka mai su kara mishi abin da suke da gaskiya ne to insha Allah na san iyayen mu suna nan suna bibiyar wannan shirin kuma insha Allah za su ankalta za su kara wasu shawarwari a zamantakewar karatun 'ya'yansu a ƙasashe. To, President in ba za ka damu ba akwai wani ɗan tsokaci da nake so na yi game da rayuwar ka taka ta kanka. <laughs> Eh to, lokuta da dama a can baya ka sanar da ni kana da wata budurwa kuma ka kusa aurenta. To ya ake ciki yanzu? Zancen yana nan ne har yanzu ko kuma ya ake ciki yanzu? <laughs> zance yana nan kuma insha Allah kuna nan za ku ga invitation tunda ina ganin a channel din mun Allah ya da har bikin za ku ga da izinin Allah ta'ala gaskiya dai ya kamata a ce wannan bikin mu ma sai mun haska shi a wannan channel din tawo saboda abu ne wanda ya kamata a ce president namu da kanmu zai abu a ce ai dole muna kusa yi wannan lamarin gaskiya ne to masha Allah insha Allah Allah ya kai mu wannan lokaci kuma za a sha biki tare da mu masha Allah to Allah ya ba mu sa'a insha Allah nan za mu aje tattaunawar namu a ku ci gaba da bibiyar shafukan mu a shafukan sada zumunta a ku ci gaba da danna mana liking da subscribing da comment da share a domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a ga mahaifanmu wanda suke da ɗalibai a kasashe daban-daban to nan dai muna kawo muku wannan tattaunawa daga India to ga wanda ɗansu yake a kasar India insha Allah su ci gaba da bibiyar shirinmu domin jin yanayin matsaltsalu da kuma ingancin da yara suke fuskanta da kalubale a ƙasar India. yawa sannan kuma tun da ka kawo maganan iyaye. Eh. Ina da wani ɗan ƙarin bayani da situation da za ka ga wani iyayen shi suna da halin da za su iya kawo shi wani waje karatu amma saboda tunani da ake da kuma faɗa da ake ana cewa yaron ya je waje tarbiyya tana lalacewa ana samun matsaloli haka da sauransu gaskiya ne wannan to gaskiya ina ga abin da ya kamata mu fara ɗauka a nan shine in dai yaro ka ba shi tarbiyya mai kyau haka ne wannan sannan kuma yaro ka yadda da shi gaskiya ne shi kuma yaro in an ɗauke shi an kawo shi ƙasan waje ko kuma wani waje karatu kar yi abin da zai ba ma iyayen shi kunya wannan gaskiya abin da ka san ba za ka yi a gaban su ba kar ka zo bayan gidan su kai sosai kamar to abin da nake ga saboda in kai a bayan gidan su kamar ka ci amana Allah yana kallon ka abin da ya kamata mu fara wannan masha Allah to mun gode sosai Mr President Allah ya kara daukaka da aminci insha Allah mun gode sosai assalamu alaikum wa rahmatullah